الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma yau sha shida ko ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1440 muna cikin suratul araf muna kan ayata 98 ita ce a fa'aminu makarallah fala ya amanu makarallah illal kawun khasiru kafin mu karisa fassara ayar damu amsa tambaya wani na cewa ina fatan an sha ruwa lafiya malam ina da tambaya kudai tambayar fada ne muka gudu don su ne masu an sha ruwa lafiya kanku nan ka yaba mu sha ruwa ba ku? <laughs> amma da ina jin nanar din ne tambaya na shi ne ni ne nake karanta ƙur'ani da translation wato mai fassara da hausa yaya karatu nawa ya halatta yayi to ba san yadda kake karantawa ba amma dai abinda malaman ulumin ƙur'an suka tafi a kansa su a wajen su suna kallon haramun ne a rubuta alkur'ani da bakin boko balle a je ga karanta shi su sun tafi akan cewa ba abin da yake karban alkur'ani sai larabci don haka cewa ya Allah cewa ya inna an zalda ƙunƙanin arabiyyan saboda haka da haruffan larabci ya kamata a rubuta shi to idan ka zo karanta shi ba kowane wanda ya boko ba ne yake iya ganewa a cikin bakakken boko wannan ana yin madda wannan ana idigami wannan ana izhari wannan ana ikfa'i wannan ana ikilabi a cikin karatu ba kowa ne wanda ya karatun boko ya iya sanin waɗannan ba a cikin rubutun boko ni da yake na yi karatun fassara ne na yi diploma na fassara sau da aka idan na zo fassara to fassaruwar akwai ka'idoji da ake bi na rubutu wanda da yawa yanzu na san wasu 'yan jarida ma da suke watsa labarai ba su yi wannan ka'idar amma dai suna nan suna yanzu haka za ka ta samu ka ji su suna labarai da kurakurai ko kwanan bayan na kira wani yana karanta labarai na ce masu ba haka ake ba ni ba dan jarida ba amma dai na karanta ƙa'idar ba haka ake ba to sa kai ta jin abubuwa so inda yake da madda da inda yake da alamar motsin rai da dai sauran wasu ahkam za ka samu ba za ka iya samu su bai kan rubuta alkur'ani na irin wannan saboda haka ka karanta shi a haka da bakin boko to za ka iya shiga barna da yawa gara ka koyi bakin larabcin da ba a gaban malami ba ne misali ya fi ba ka sauki a ce za ka yi karatu da ɗan daidai ballantana na waɗannan ma su yadda ba suka ce ba wanda zai shigo cikin alkurani ya rinka karanta shi sai an kora masa saboda ai annabi ba larabe ne kuma shi ya fi kowa iya fasaha da yana cewa ana afsahul arab duk larabawa na fi su fasaha bai da annani min quraish banda ma cewa ni daga quraishawa nake su ne suka fi kowaɗanne fasaha amma duk wannan fasahar Allah ya ce ajiye ta idan an ɗauko ayar alƙur'ani sai an zo jibrilu ya karanta mu annabi shi sa ƙur'ani yake cewa wa innaka latulaqqal qur'an lalle kana ana maka talqinin qur'ani shine a faɗa ka faɗa ba kai kake yi ba shi sa kuma wata aya tace fa idza qara'nahu jibrilu da muka turo in ya karanta fattabi'i sai ka bi kaga sai an koya ma kenan duk fasahar annabi kenan ko wannan yaya wani mutum da zai zo wata kila iri na ne baki ba ma ba ba ne kila ma baya jin larabci kuma ma dan kasada da bakin boko yake karanta ƙur'ani to gaskiya wasu malamai sun yi rudubin maganganu akan cewa wannan bai ma halatta ba amma rubuta shi ma bai halatta ba balle kuma a karanta shi da haka to amma ijtihadin da mai shi yake ta kokarin yayi ba a cewa bai samu lada ba saboda wata magana guda daya wadda annabi ya ce duk wanda ya ijtihadi sai ya kuskure falahu ajr yana da lada to kaga ba wanda zai iya shaga karatunsa da cewa ba shi da lada amma lalle ne ya jibinci malamai wannan shi ne abin da ya kamata yi abin da kai a baya ba a iya cewa ba ka da lada saboda ka yi ijtihadi to kana da lada guda daya ko da ka yi kuskure kuma ko da baka san ma'anar abin da ka karanta ba za a baka lada akan karatu alkurani to amma a kyautata masa zato a kyautata shi shi alkurani a je a koye shi wani ce assalamu alaikum allah ya gafarta malam tambaya ta ta farko wato ita ce ina son ai mini bayani akan wadda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi shan ruwa a azumi to shi wanda ba musulmi ba ake son yi magana a kansa shi kuma musulunci bai da magana akan wadda ba musulmi ba so bai tambayar ya yi kuskuren rubuta tambayar kuma ka san mu in an kawo tambaya kwakwalen mu sai sun duba tukunna sa'annan su yi magana kamata zai ka tambaye mu ka ce ina hukuncin musulmin da yake zuwa shan ruwa gidan wanda ba musulmi ba amma in ka ce ina hukuncin wanda ba musulmi ba to sai mu ce hukuncin zakafiri ne kawai sai mu wuce shi kenan yanzu hukuncin zakafiri ne shi wanda ba musulmin ba ya tambayarsa ta biyu duk na sa abin da ake nufi amma sai an fito mun da shi fili nake ba da amsa wadda ba za ka zauka kudin duna mun abu kawai ka wuce sai tambayarsa ta biyu ce tambayata ta biyu ita ce malam ina son a yi min bayani akan wadda ba musulmi ba amma yana dafawa musulmi abinci to shi ma wanda ba musulmi ba hukuncinsa kafiri ne dafa musulmi abinci kuma in kana so sai ka ce to me hukuncin musulmin da duk musulmi bai ba su su dafa masa abinci ba sai kafiri to sai maka bayani don musulunci yana da hukunci akan musulmin amma yanzu hukunci akan kafiri kafiri ne kawai sai ka sake rubuta tambaya ah. yawa sai kasan in ka zo tambaya ba duk kowace tambaya ce ka tantance tambayar kafin kai kana tambaya akan wadda ba musulmi ba ne mai za mu fada a kansa abinda Allah ya ce a kansa kawai kafiri ne shi shi ne hukuncinsa to amma shi kuma musulmi fa da duk musulmi ba zai iya ba su abinci ba ba zai iya karban abincinsu ba sai ya ɗauko wani to in ka tambaye mu akan wannan to sai mu gaya maka yadda musulunci yake magana in za ka hulɗa da wani sai mu gaya maka dalla-dallar hukuncin shi musulmi domin shi musulmi shi yake da hukunci akan duk abin da zai yi kafiri bai da hukunci akan abin da duk da yake saboda la zamba ba da kufri ba wani haram da zaka ce maka wanda yake kafiri ne a shi kawai shi karan kansa haramun ne ban sani ba ko kun fahimci don wanda kansu bai gane ba za su ta tunanin wani abu daban wannan shi ne to kaga yanzu an sake yi mana tambaya sai mu fada <laughs> yau ka rubuta za ku sake amsa ba da bayan allah kai mu gobe ka rubuta saboda mun karanta sai mu fada amma yanzu abinda za mu ɗebo shi baya cikin tambayar ka tambayar ka kawai hukuncin wadda ba musulmi ba kake nema hukuncin sa kafiri ne <laughs> ko ba haka bane yawa to yanzu sai ka shigo da shiwa shi musulmi sai a baka hukunci dalla dalla kuma duk musulman ne nan dan su ji amma yanzu kana tambaya wanda baya cikin su kam ai ba shi bane <laughs> kuma na jin kowa ya gane abin da nake nufi ba to kenan sai mun kai sai Allah kai mu gobe kenan ko watakila ma ji tambaya zai rubuta ya yi amutsu ne zai rubuta saboda kasan matsalar eh, irin waɗannan tambayin ai ba haka kan ake yi su ba ko wani abu ne a ƙasa shi sa ake yi su duk mun san komai <laughs> kun gane sai dai ku haƙuri da ni ni ma ne haƙuri da ku ba duk abin da kuke so kuke samu ba a gona wadda na sani wani zai ce mun rubuta masa tambaya ba ya ke amsa eh ya ke amsa saboda baka fito da tambayar yadda ya kamata haka za mu yi ta tafiya da ku ku ba za ku gaji ba ni ba zan gaji ba yanzu in baɗi ma Allah ya kai mu dare haka za ku zo ku taru kuma haka zan zo in zauna ba dainawa za ku yi ba ni ma ba dainawa zan yi ba <laughs> kowa dai shi ba ne Allah ya muku albarka yawa amma muna son a ba mu dalili sannan sai mu ɗora hukunci نعم karanta mana ga wata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا سبحا وهم يلعبون أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله ذا سأمن da tanadin ubangiji fala ya amanu makarallahi ba masu amincewa da tanadin ubangiji illal qawmul khasirun sai mutane ta tafafu to shi wannan lafazin makru zaka ji ana fassara shi da makirci wani zaka ji yana cewa za ku amince da makirci na ubangiji saboda shine zahirin gundarin lafazin da haka yake zuwa amma malamai da dama in ka bi su za ka samu suna da shakku su jingina ma ubangiji lafazin makirci saboda in an ce mutum makiri ne to bai cika kirki ba haka ne kuma in an ce wani yana da makirci to bai cika zamantowa da kirki ba to gashi kuma ubangiji ya liƙa ma kansa wannan a wata ayar ma cewa yake wayan kuruna wayan kurullah suna makirci ko shi kuma allah yana mai ba za ka yi magana ba? <laughs> na'am? ta ubangiji ya faɗa a wata yare na cewa wa makaru makaran wa makarna makaran wahum la ya shoro nan ma kaga har ta kidi ake ta a wani gurin yana cewa wala ya hekul makaru sayi'u illa bi ahli wani gudun kuma Allah ta wa ta'ala yana cewa wa yan yamkuru bika na kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa wa a gana ma ya fito da shi lafazin to akwai lafuzar da malaman tafsiri suke shiga su ba ta wata ma'ana don kare ɓangaren ubangiji saboda ai ga. cikin sifofin ubangiji babu sifa ta naƙasu duka sifatun lahil kamar sifofin ubangiji kammalallu ne ka jingina kuma mugunta ga ubangiji to kamar akwai naƙasu wanda baya karɓar naƙasu irin waɗannan lafuzan sukan zo a misali farkon suratul bakara Allah ya kawo irin wannan ubangiji Wata wata'ala yana cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un sai ubangiji yace Allahu yastahzi'u idan an zargi kafirai da wato suna izgili to kuma sai Allah yace yastahzi'u bihim wa yamudduhum to kaga na kun innama nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u idan abun muni suka yastahzi'un to yanzu Allah ma yace yastahzi'u ya ke da shi irin su jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna to mummuna ne misalinta sai kuma gashi annabi yana mai ubangiji kirari wa sharru kulluhu laysa mink dukkan sharri ba daga wajen ka yake ba to daga wajen wa yake to irin wannan sarkakiyar idan ka zo ka shiga cikinta ga ka ga ubangiji ga lafuzansa to malamai sai sun yi taka tsantsan wajen fassara irin waɗannan lafuzan saboda misali yanzu kana tsaye a gaban sarki ka rinka cewa sarki bai da kunya ya za a yi da kai ba ka ga matsala matsala ce babba ko to dole sai ka samu wasu lafuzan da za ka yi amfani da su a gaban sarki ko da ku yi abin da ba shi ne kamata ba ko to malamai sun dauki wasu lafuza guda uku dukkan sun zo a alkur'ani akwai almakuru ya zo a alkur'ani wanda kuma shi ne a fa'aminu makarar akwai abin da ake kira alkaidu wa akidu kaida ko sannan akwai alkhida waɗannan lafuza guda uku wanne ne in an tashi yinsa ake yinsa a fili duk wanda zai kulla makirci tsakiyar titi yake zuwa ko sai an buya to an jingina ma Allah cewa makuru sai ya buya kaga ba sai ya buya ba ko to alkaidu fa in za a shirya mutum wani tanadi don ya fada shi ma a fili aikinsa ko sai an buya to alkhida yaudara shi ana boyewa ne ko shi ma a bayyane aiki sai an buya shi ma shi ma sai an buya dukkan waɗannan lafuzza suna zuwa akan abin to amma malamai sai suka ce makurudin akwai makurul khairi wa makurul sharri akwai makirci na sharri akwai kuma makuru na alkhairi duk wanda ya zo a bangaren ubangiji suka ce na khairu ne na alheri ne sun ba da misali suka ce wa idiyam kurubika lazina kafaru bika wannan bika ɗin da ake cewa suna maka makirci kai dawa ake da annabi suna maka makirci suwaye kufar kafirai wa idiyam kurubika lazina kafaru kafirai lokacin da suke maka makirci shine sun shiga mitin a makka aka ce ya za a yi da Muhammad? ce kowa ba da shawara wasu ka ce yi kurju a fitar da shi daga garin ya daina zama a garin makka wasu ka ce to ai yana da dangi kuma haifafan nan ne Ka wannan makircin wanda ya kawo shi kamar bai yi tunani ba wai zai kurubikan bikan lazina kabaru ko liyaktuluk wasu suka ce a kashe shi suka ce tutun da yana da dangi kuma kashe shi danginsa za su yi magana to wayan korona suna dai ta makirce-makirce iri daban-daban kowa da irin abin da yake faɗa akan yadda za a yi ma'annabi sai Allah ya karbi magana ya ce wa yamkurullah shi ma Allah yana nasa to yanzu makuru na Allah na alheri ne domin makurun ubangiji yana shirya matakan tsamar da annabi ba tare da an cutar da shi kun gane ba makirci yake makin shi Allah ba makirci yake ba yana ɗaukan matakai na na kare annabi su makircin kisa makircin fitar da annabi makircin koransa amma in ka ce makircin ubangiji shi kuma na na tsamar da annabi daga wancan makirci an fahimci magana ko to shi kenan yanzu an zo an ce maka jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misliha wato mummunan aikin da suka yi sakamakon sa mummuna ne amma wasu suka ce sayyi'atul ula hiya sayyi'a wa sayyi'atus saniya hiya alhasana mummunan farko da wanda ya aikata ta don sai ka mummuna sai kai mummuna sannan sakamakon mai mummuna yake zuwa maka to kai sakamakon mummunan da kai na kayi ikitirafi ne ka aikata munanan ayyuka shi sa kai mummuna to naka mummuna ne tabbas sabon Allah ne da munanan ayyuka amma sayyi'atun misluha a maka mummunar da aka yi aka maka sakamako da ita ita alhassana ce mai kyau ce mu ɗauka ɓarawo ya shiga ya ɗauka ya yi sata ya yi mai mummuna ko bai mummuna ba to me sakamakon da ya dauka da shaidu da komai an kama shi a yanke mishi hannu to wannan yanke hannun hasana kyakkyawan abu ne don mutane za su tsira daga me daga hannunsa nan gaba an yi mai kyau ko ba a yi ba in an hana mutum barna ai an yi mai kyau to haka wannan wa idh abin nan, a aminu makarallah suka ce to wannan tanadin da ubangiji ya ce za ku yarda da shi a zo da shi zai zama abu mai kyau ne ba makirci ba amma saboda me saboda zai wa'azantar idan ku ya zo da azaba domin wasu ce makrallah iqabullah ita ce ukubar ubangiji to tana zuwa ne daidai a matsayin hasana saboda ko a wuta aka sa mutum ya cancanci wutar ba a zalunce shi ba Da haka abinda Allah ya daidai ne ba makirci ba amma shi lokacin da ya aikata waɗannan ayyuka makirci yake laifuffuka yake aikata an tambaye bin baz rahimahullah tun da haka makuru yake na ubangiji mai yasa ubangiji ya ce ya amanu makararra aka tambaye shi ma huwa al'amnu bi makarillah yaya za a ce mutum ya aminta da makircin da tanadin da ubangiji ya yi sai ya ba da wasu hanyoyi ya ce al'amnu min makarilla a ce ga wani mutum ya amince ya yarda da wannan abin da Allah ya ce ba masu yinsa sai masu asara ya ce kaunul insani ya tuma'illu buhu wala ya kafa uku batallah kasancewar mutum ya samu nutsuwa a zuciyarsa kuma baya jin tsoron ukubar ubangiji ya samu wannan har yana jin cewa zuciyarsa ta nutsu baya jin tsoron ubangiji saboda ke kasar zuciyarsa ba ta bashi samun nutsuwa da ubangiji baya samun tsoron ukubar ubangiji bal ma mala ya ce huwa mukhalladun ilal ma'asi was sayyi'at ya ma dawwama a rayuwarsa yana aikata aikin zunubi da munanan ayyuka akwai waɗanda su bai taɓa tashi ba don sun yi sabo akwai su hasali ma sai an yi hankalin su yake kwanta akwai irin waɗannan mutanen akwai mutanen da suke ganin cewa sai sun sha giya suke samun kwanciyar hankali saboda su manta da komai ko kaga wani baya tuna yayi zunubi wala ya khafu uqubata Allah kuma da yana jin tsoron uqubar ubangiji dole hankalinsa zai tashi rashin rashin tashin hankalinsa yana nuna bai jin tsoron uqubar Allah sai ya ce bal huwa mukhallad ba haka ma shi mai dawwama ne ilal ma'asi zuwa ga aikin zunubi ati da munanan ayyuka bai damuwa sai mala yace wannan in ka samu irin waɗannan a duniya to su ne ya amanu makaranta sun aminta da cewa duk tanadin da Allah ya sauka a kansu ana samun irin su ake la ya wala yakhafu uqubatallah baya damuwa kuma bai jin tsoron ukubar ubangiji yana aikata dukkan ayyuka ba tare da ta ya samu tashin hankali ba mala yace imma li jahlihi ko dan dai jahili ne saboda akwai jahilan haka ko ba a samu akwai jahilan wanda wani kawai duniyan nan yake kallo shi yana ganin ma in an mutu kawai ma yuhlikuna illa dahar ba abin ya kashe mu sai tsawon zamani rayuka ne suka gaji da mu suka ga su ma sun tsufa a jikinmu sai suka fita akwai masu wannan tunanin eh, wai ba ma mutuwa ake ba a rai ne kawai in ta gaji ta gaji sai ta fita na ga wani har ya yi rubutu a ba fa a irin wannan yayin da ake ba a wasu littattafai ne yana rubuta da aka zo fasara mayoni kuna yin ta an shi kawo labarin ya ce aiko rashin lafiya mutum ya yi ciwo ne yake koran ransa daga jikinsa amma ba wani abu ba ne kawai in ciwo ya damu rai din ta yi ta damuwa ta yi ta damuwa jikin ya ɗauko wasu tututtuka ita kuma kullum karɓar zogi tana ta jin zogi ta rasa yadda za ta kawai wani ya ta fita daga jikin ka ta ce je a niyar ka tabi ka eh ta yanzu ta tafi ta shiga duniya kai shi kenan wai an gama da kai yanzu ta huta da wani kai ka ji wautar ɗan adam kuma imma li jahlihi ko dan jahiltinsa ya aminta da aikin sabo wa ma li gururihi ko kuma dan ɗan ya yaudare shi wani lokacin yakan yaudaru ne da wani abu har a cikin musulmi ana samun irin masu wannan suna amincewa da tanadin ubangiji ko don jahilcinsa sai ya sha giya sai ya zina sai ya ga kamar ba abin da za a yi sai in kai masa magana mutuwa sai za a tayar sai ce tutun yaushe ake ta har yanzu ba a tashi li jahalihi in ma kuma li akwai wanda yaudaruwa yake da wani abu jibin bas yace bi annahu muwahhidun akwai wanda yake da ganin cewa shi tunda mai ta Allah ne kasa akwai wanda suke tunda su wai ba sa shirka duk sauran wasu abubuwa to sun ɗora ma kansu tsarki gaba ɗaya sai ta yin abin da zai to wannan ya amanu Allah ai kullum komin ikilasinka komin Allah ka komin yadda ka kai da ibada komin ya za kai to kana nan bainal khawfi war raja' kana tsakanin tsoro da azaba domin wannan ita ce sifar annabawa ya na rahaban wa rahaban annabawa suna bauta mana ne da tare da basa sa sabo suna kwaɗayin rahamaru, amma kuma gefe guda suna jin tsoron azaba amma ka zauna baka jin tsoron komai wannan ka aminta da tanidin ubangiji ya amanu makarallah in a cikin musulmi aka same ka kana jin kamar ka tsira ba ranar da kake fargaba ba ranar da kake zama kai kuka da kanka ba ranar da kake kuka da irin abubuwan laifuka kana jin kawai ka sha don wasu 'yan sallolinka da kake to kayo da kanka ka aminta da makircin ubangiji ko kana sallan kwa saboda annabawa ba haka suke ba su ba su taba yadda da cewa sun sha fari gaba ɗaya ba wata rana kuka suke don ba su san yadda Allah zai yi da su ba wata rana kuma suna jin farin ciki saboda sun yi tsammanin ibadar su Allah ya karba to dole ka zamanto haka amma in dan adam ya karbi gefe daya ya ji cewa shi gamsashe ne baya shirka baya bid'a yana jin baya komai yanzu shi kawai yana jin kawai baya da fargaban komai to ka shiga makarullah baka aminta ba har yanzu domin dan adam idan ya rasa abu biyu to zai zama mai sabo ne idan ka rasa tsoron azaba to ba kwaɗayin da zai sa ka ba abin da zai tsoratar da kai ka karin barin mummunan zunubi idan kuma ka rasa kwaɗayin bauta ma Allah to za ka to ba ka ibada sai ka haɗa biyu saboda kana kwaɗayin aljanna to zai sa ka yi bauta kana jin tsoron wuta zai sa ka bar zunubi idan ka haɗa biyu nan ba to ba za ka zamanto ka fita daga makurun layi ba ina fata kun fahimta to a cikin musulmai akwai waɗanda suke ya amanu makarallah sun aminta da me da makircin da tanadin da ubangiji don haka za ka samu wasu a cikin musulmai suna cewa su ba don tsoron ba don kwaɗayin rahamar Allah suke bauta ba kawai suna yi ne to waɗannan sun kauce matsarin annabawa sun kauce matsarin annabawa duk annabawan Allah ya nuna na ragaban wa rahama kuma ka duba duk yadda annabi yake sallafu alaihi wasallama idan ya zo ya kwanta a kan gado ya yi alwala ya kwanta a ɓangarensa na dama daga cikin azkar ɗin da annabi yake yana cewa Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka Allah ka tseratar da ni da azabar ka ranar da zaka tada mutane in annabi zai wannan addu'ar ya kwanta ina kake zaka ce kai kana bautar Allah ba don jin tsoron azabarsa ba ba don kuma rahamarsa ba to dan me kake wannan ya saba mu ka'idar manhaji na annabawa gaba ɗaya masu yin irin waɗannan mulhidai ake kiransu mulhidi wanda ya da dokar Allah ya wuce ibadar ma Allah ya wuce tsarin annabawa shi dan ya tafi da shi kawai ya ɓatar da shi to wannan yana cikin a amanu makrallah yana cikin waɗanda suka amince da mai ce yace zaka same shi ligururi saboda yaudarar da ɗan ya masa bi annahu muwahhidun yana ganin shi mai ɗayan ta Allah ne wa annal ma'asi la tadurru shi a zai na kallon zunubi ba zai cutar da shi komai ba akwai waɗanda suke da wannan tunanin yanzu suna nan a ga suna shan giya da sunan ibada saboda wasu ladan da suke da shi wai zunubi ba wani zunubi da zai zo har yi rinjaye kan aikin ibadar da suka ayya ba sani ba ko kun fahimci magana zai yi sabo zai sha giya zai yi zina duk suna yi kuma su yi sallah yana ganin sallarsa da sauran ibadarsa yana kallon sabon da yake ba zai cutar da shi bai an je lahira bai sani ba zunubi yana iya bata masa aiki gaba da malai cewa imma li asbabin ukhra ko kuma ya amince da tanadin ubangiji don wani sarari na daban gharrat bihilla wanda wannan can abubuwan sabuban su suka yaudare shi suka fitar da shi da daga wajen Allah fatasahala bil ma'asi zaka same shi dukkan zunubi zai sauki akan sa zai aikata shi wa amnil uquba kuma zaka same shi ya aminta da uqubar ubangiji walam yakhifil uquba zaka same shi bai jin tsoron uquba malai yace to duk wanda ya samu kansa da irin wannan hali wa hadha min kaba'iruz yin wannan tunanin ka zama haka to kullun kaba'iri kake aikata kana cikin manyan manyan kaba'irai na fata an fahimta hadha ma qalahu bin baz rahimahullah wannan shine abin da bin baz yake fadi to sai bangare na gaba wasu malamai suka ce al'amnu kun ji da yadda shi bin ba kalli amincewa da mai da makirci da tanadi na ubangiji ɗaya ɓangaren malamai suka ce al'amnu bi makrilla amintuwa da cewa da Allah ya ce kar kowa ya aminta da tanadi na sai fasikan mutane masu asara suka ce to shi wannan al’amru min makarilla, samun amintuwa da wannan tanadin ubangijin fudu suna zuwa akan harshe ne duk wanda harshen sa ya yarda da waɗannan to ya ba mu Allah lamunin cewa ya amince da makarun nai a kansa sai a kiyaye harshe na ɗaya suka ce wanda harshen sa ya saba shahadatu zur zai zo ya shaida zur to ya aminta da cewa duk makircin da Allah ya tanada ya same shi ya yanda to kawo zurko yanzu ko a facebook ana yin sa shahadatu zur domin duk wanda ya rubuta ƙarya ya yi posting sannan sai kai comment to ka shaida wallahi ka shaida da ka za a tashe ka cikin masu ba da shaida akan wannan sai ka san halin da za ka shiga ba ka san kan magana ba wani ya kawo ta kawai ya fada watakila ma a yi ta akan wani sai kuma ka yi kwamen to ka shiga ciki ka yi makanka rijista akan shahadatu zuwa don baka ji ba baka gani ba baka zauna da wanda ake magana a kansa ba wanda ya magana baka zauna da shi ba baka tabbatar ba kai kwamen ka shiga to ka gaya ma ubangiji yanzu kai ka aminta da makircin ubangiji ko tanadin ubangiji na biyu wanda yake faruwa alqazhu ka bude harshen ka kai wa wani mutum kazafi ko kaga wata mata ka ce ya ce ko kaga wani mutum ka ce mazinaci ne to wannan ma ka amince ma kanka ya amanu makarallah wala ya amanu ya illa alqaumul khasirun ba masu yin wannan sai mutane tababbu na uku al-yaminul rantsuwar karya. a cewa ne zo ka rantse kuma ka zo ka rantse kuma akan ƙarya to ka yarda makarullahi ya same ka wala ya amanu makarullahi illa alqawmul khasirun ba masu amincewa da tanadin ubangiji sai tababbu yanzu ka da kai a saka cikin tababbu na hudu as-sihr wan namima duk mutumin da ya yarda da sihiri yana kuma annamimanci ya dauki labarin wani ya kai ma wani dan ya bata wani to wannan shi ma iya amanu makar Allah wala ya amanu makar Allah illa al-qawmul fasiqun ba masu aminta da ma kirci da tanadi na ubangiji sai tababbu yanzu ka yadda wadannan abubuwa guda hudu malamai suka ce su ne wanda mutum yake aminta da makurullahi wanda kuma ba masu amintuwa da makurullahi sai masu asara to duk wanda harshen sa ya zama yana abubuwa guda hudu dinnan to ya ba ma ubangiji garanti da Allah ya ce a fa'aminu makaralla za ku yarda ku amince da tanadi na ubangiji fala ya amanu makaralla ba masu amincewa da tanadin ubangiji sai mutane tababbu wanda ya sa harshensa cikin abubuwa guda hudu ya amsa ma Allah tambayar ɗari bisa ɗari cewa eh na amince na yarda ka sa ni cikin makirai da ka ji tsoron Allah ka daina saki ka akan komai a duniya sijinul mu'min duniya kurkukun mumini ne ka samu harshen kalin zami in ba haka ba za ka samu kanka cikin wani irin hali gobe kiyama shi sa ubangiji ya wata magana wanda duk magabata suna da tsoronta maganar guda ɗaya ce wa malam ya kuri ya yakunu yahtasibu Allah ce na da alkiyama duk mutanen da suke zo suna duniya zai bayyana musu a filin tashin alkiyama abinda duk suke tsammani ba shi ne zai faru ba sai ka je wallahi sai ka samu kanka cikin waɗannan ka yi ƙoƙari ka hana kanka wallahi zai bayyana maka abin da ba shi kake tsammani ba Allah ka tsare shi sa wani bawan Allah da ya karanta cikin magabata yana kuka yana kuka kamar zai mutu sai aka ga duk matansa da iyalansa sun gaya masa ya kasa yin shiru sai aka je aka ɗauko wani wanda yake jin zai ji maganarsa wani ka zo ka ba mu wani hakuri don ya daina kukan shi ma wannan ɗin da ya zo ya ce mai sa ka kuka ya ce ina wa ba dalahun malam ya kunu ya hata sigo lahira Allah ya ce in an ta da ita abinda ba shi muke tsammani ba shi ne Allah zai fitar ya ce wannan shi ne sa ni kuka shi ma sai fashe da kuka sai gidan ya ƙara rudu da kuka saboda malam wallahi mu ji tsoron Allah kawai tun ya gyara aikinsa duk wata hayaniya da kake jin ka daina shiga cikinta ka bi Allah to akwai abubuwa kuma guda uku wanda su kuma ake aminta su ma wanda ciki ne shi kuma yake jawo su su kuma da ciki ake yi su waɗancan da harshe ne abu na ɗaya shurbul kham shan giya duk mai shan giya ya ba ma Allah garanti cewa ya aminta da duk tanadin da Allah ya auta ya yadda shi yasa ya shagiyar haka za a rubuta ka gobe in ka tashi kana shan giya kuma duk abin da ya zo a ma'anar giya inda za ka sha sai ka samu kanka cikin wannan domin kullu muskirin kam karka ɗauka don ka sha ba baka ciki kana ciki tunda ba magani aka rubuta maka ba ka sha ne ka bugu ko kana ciki ka sha waiwai don ka zama mai maye kana ciki kuma ma mu dominul khamr wanda ya abin nan ai baya ba zai shiga aljanna ba haka annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya yarda yake kwankwadar giya to ya sa kansa cikin cewa ya amanu Allah ya amince Allah ya rubuta shi cikin makirai nabiyu biyu akulu malal yatim wanda yake cin dukiyar maraya shi ma ya gaya ma Allah garanti a rubuta shi cikin makirai domin ai allazi ne ya ne ta ma zulman inma ya na fi butunihim nara wuta suke ci ka ci dukiyar marayu to shi kenan ka ba da garanti a rubuta ka cikin makirai na uku akulun riba cin riba waɗanda yake wanda duk yake ɗaya daga cikin waɗannan to yana gaya ma Allah shi ya amalu makar Allah wala ya amalu makar Allah illa alqawmul khasirun ba masu amincewa da tanadin ubangiji sai masu asara ta babbu to wanda yake ɗaya daga cikin ukun nan ya shiga ciki sai kuma guda biyu wadda su kuma da azzakari ake yin su ko da farji wanda duk ya kasa kubuta cikin can ga hudu nan ga uku nawa to ga kuma biyu wanda ake yin su da farji tara shine azina wanda zai tsuguna yayi zina to ya ga ba mu Allah garantin cewa a rubuta shi cikin ya amanu makarwa ya yadda da wannan na biyu alliwat wanda zai rudu shi ma ya aminta ya ce Allah ya yarda da cewa a sa shi cikin makirai kuma duk tanadin da Allah ya akan makirai ya amince a masa gobe kiyama aikin ka shi yake nuna ko ka ce ba haka bane hakan yake dan ka kika daina kana zina kana luwadi shikenan ka aminta da wannan ka yarda cewa a sa ka cikin makirai Allah tsare sai kuma guda biyu sun zama goma sha ɗaya kenan ko wadda ake yin su su kuma wato da hannu da hannu ake yin su su ne alƙata kashe mutum kawai ka farɗa mutum ko ka da gangan to ka gaya ma ubangiji za ka shiga wuta ba haƙƙi ba komai wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam wanda duk zai kashe wani to ya yarda cewa shi ya amanu makarallah ya yarda makircin ubangiji ya same shi tanadin ubangiji ya same shi na biyunsa shi ne a asarika sata zanzan Allah ce la'anallahu sarif Allah ya tsine wa ɓarawa tun da ka zama tsinan ne ko za ka shiga wutan kuma ka tuba ka mayar da haƙoƙi na mutane waɗannan su kuma da hannu ake yinsu ana sata da hannu ana kisa da hannu ko ana zina da azzakari ana yi da farji ana liwa ana maɗigo duk da farji ana shan giya a ciki ko ana cin dukiyar marayu a ciki ana cin riba a ciki su guda uku wanda ake da ciki sai waɗanda ake da harshe shaidar zur yin ƙazafi rantsuwa akan ƙarya sihiri da manci, goma sha ɗaya sai wanda ake yi da ƙafa wanda ake yinsa da ƙafa wabin rijil ana yin guda ɗaya da ƙafa shi ne alfiraru minar zahaf ga annabi a fagen daga ana yaƙi ga shi ana yaƙi sai ka ɗauki ƙafafuwan ka gudu don ƙoron mutuwa to ka shiga cikin ya amanu ba annabi za ka bari kowa shi ne a tawalli yau yana cikin kaba'irai manya-manya to sannan akwai kuma waɗanda suke kashincewa yanzu mun samu sha biyu akwai waɗanda suke kasancewa tsakanin bawa da bawa yanzu wannan kaga duk abinda muka kai kadai ne amma akwai waɗanda suke kasancewa tsakanin bawa da bawa waɗanda suke sa ɗan adam ya aminta da cewa ya yarda makircin ubangiji ko tanadin ubangiji ya same shi na ɗaya alkazibu fil bai ƙarya a cikin ciniki kaga tsakaninka da wani ne amma ka aminta da ubangiji tanadin da ya maka ya dora maka alkazimu fil ƙarya a wajen sai da sai ɗan kasuwa ya shirga ma ƙarya to ya amanu Allah wannan ya yarda ya yarda da tanadin ubangiji duk abin da za a yi masa a yi masa na biyu daga cikinsu shine zulmul huquq akwai haƙƙin mutane a hannunka ko a ma'aikatarka amma sai ka ƙibiyar su karin ƙazalunta su wannan shi ma ka aminta da cewa makurun lahi ya same ka kayan wanda duk zai ƙibiyar haƙƙi ya zalimci masu haƙƙi ya danne musu haƙƙi ya ƙi ba su kuma ya tafi da haka ya zalimce su wannan ya amanu makurallah ya yarda ya amince da tanadin da ubangiji akan azzalumai na uku taghyiru manarul art canja bikam na ƙasa na fegi ka canza bikam iya fegin ka sai ka zo ka canza ka cire ka tara ka ƙara kafa ɗaya ko ƙafa biyu to ka gaya ma ubangiji yanzu ka aminta da makurulla, kuma a rubuta ka cikin tababbu can da bikab ma yana da matsalar gaske domin shi na sa duk iya yadda ka canza bikaf ka zalimci wanda ka zalimta to kasar tun daga sama ta kasa ta daya za a tara ta har zuwa ta bakwai kuma wallahi sai an dora maka ita ranar tashin alkiyama dole sai ka dauke ta shi saman da Allah ya ce la'anallahu man ghayyara manaral al-ard Allah ya la'anci wanda ya canza bikaf din kasa waga shi nan mutane suna yi da zo ka cuci wani saboda talaka ne in yi magana ka ce je kada inda za ka je ba dai kotu ba ne je ka wai saboda ya san shi ba da za a masa a kotun in an je ya manta zai mutu to za a je kotun da ba a fil ita ce kotun ubangiji yayin da aka gurfanar da kai ka canza bikaf to wallahi ka shiga uku dan nauyin kasan nan sai an dora maka shi kuma Allah zai tsire ma albarka sannan ya harba ka jahannam Allah ya tsare na hudu mun ambace shi a baya amwarul yatim sai almaisir chata chata tana jawo ka nuna ma ubangiji cewa yanzu ka aminta da makurullah waɗannan bainal ibada ne suke faruwa da tsakanin bayi abinda yake faruwa a tsakanin bayi wanda yake jawo madan adam wato ya ce ya aminta da ma tanadi na ubangiji baraka wa ta'ala fala ya amanu makarallahi Illal kawun khasirun waɗannan su ne cewa da ubangiji yi afa aminu makarallah za ku amince da tanadin ubangiji ya ce Falaya amanu makarallahi Illal kawun khasirun muna da lokaci ko na'am na'am ubangiji tabaraka wata'ala yace fala ya amanu makrallahi ba masu amincewa su miƙa kansu su yadda da waɗannan abubuwa na tanadin ubangiji illal qaumul khasirun sai mutane waɗanda suke tababbu masu asara man humul khasirun suwaye masu asara ya kamata su ma ka san su tunda Allah ya ce su ne su waye masu asara wanda in an gansu za a iya ganewa malamai suka ce min sifatil khasiru yana daga sifofinka masu asara tababbu su ne yankuduna ahadallah ko yan yankuduna ahadallah in ka jibi cikin alkur'ani za ga ubangiji yana cewa su ne wanda yake yankuduna ahadallah min ba'di misaqihi wa yaqta'una ko na ahadallah suna warware alkawari na Allah to me alkawarin ubangiji alkawarin da kowa yayi da Allah kafin ya zo duniya shine zai bauta ma Allah shi kadai ba zai hada shi da kowa ba wasu sun zo sun kama shirka wasu sun kama wasu bidiyoyi wasu sun kama wasu abubuwa munana duk sun kama suna kai yan kudu na ahadallah sun warware alkawarin Allah sallar ma ba su yi kuma suna nan da sunan musulmai sallar ma ba sa yi suna nan kuma da sunan musulmai waɗannan idan ka zan su umul khasiru na ɗaya daga cikin su ne duk wanda ka gan shi bai sallah ya warware alkawarin Allah to wannan yana cikin khasiru yana cikin masu asara tababbu na biyu yaqta'una ma amara Allah bi suna yanki abinda Allah ya yi umarnin a sadar da shi wannan su ce wani za a ga cewa ba ruwansa maganar zumunci ma cewa yake shi ba ruwansa da kowa zai iya rayuwa shi kadai kasan abin da ya dauke shi haka yan kudi da yake da su da talauci ne bai bai shi ba zai iya gaya ma yan uwansa haka ba wala ba zai fada ba ya ganshi da kudi ne ke za ke cewa ni ba ruwana da kowa zan rayu da kowa ba ruwana wanda duk ya matsu ya to ya ganshi da kudi kenan to alama ce ta kana cikin khasiruna tababbu waɗanda Allah ya ce sifarsu ne wannan na uku yufsiduna fil ard wato mabarnata ne a bayan ƙasa waɗanda su ne khasiru dukkan inda zunubi yake za su shiga za su aikata za su yi su mabarnata ne wala tufsidu fil ard ba'da islahiha ubangiji ya ce kada ku bata mun ƙasata bayan na gyara ta kar ku bata mun ta, bayan na gyara ta da mai ake bata ƙasa da aikin barna da zina da shan giya da luwaɗi da kashare da cin riba da munanan ayyuka wannan su ne ana bata ƙasa kamar kenan in ana yin waɗannan yanzu ana bata abin da Allah ya gyara Allah ya gyara ƙasarsa da shari'arsa ya kyautata ta ya gyara ta da biyayya amma sai gashi mutane sun bata wannan kasar da waɗannan suna daga cikin alamar suwa khasirun ta babbu inji Allah tabaraka wa ta'ala yaqta'una ma amara Allah yufsiduna fil ard suna fasadi a bayan ƙasa to yanzu abun yayi yawa ga zinace zinace ga liwadi waɗannan ta harkar jinsiya kenan ga gulma ga zagin mutane ga ƙazafi ta ɓangaren harshe ta ɓangaren kasuwa riba ha'inci gishu duk sun shiga ana nan ana aikata ta ɓangaren suka da ruwa ana ƙara ruwa ana zubawa haka ake ta ɓangaren ibada bidiyoyi sun shiga da yi ma'alla abin da aka gada ba ta ɓangaren ta'annuti haka ake yi a yanke mutum a ɗabi wani abunsa ana ta'addanci ta ɓangaren boka yake ta ɓangaren san mulki ta ɓangaren san duniya ta ɓangaren san girma za a yi waɗannan abubuwa kai sabon fa wani lokaci ya ma wuce da mutumin duniya yake har wanda ya mutu a kabari ana tono shi a yi aikin zunubi da shi a sai da wani sashensa ko a ɗebo wani sashensa Ku jama'a in haka ne kam ula'ika humul khasiru na ai suna da yawa falaye a manu makarar lahi illal kawumul khasiru na suna da yawa sannan duk waɗannan nau'in abubuwa da na ambata na muni ba kafirai ne kadai suke aikata su ba ana samun su daga ina daga cikin musulmai suna aikata kuma duk akan al'amarin mai akan al'amarin duniya ake waɗannan ayyuka duk akan al'amarin duniya ake waɗannan don haka kenan matsala ta yi yawa al'amarin hasara ta yi yawa shi yasa ubangiji ya ce falaya amanu makarallah illa alqawmul khasirun min sifatihim yufsiduna fil ard daga cikin sifofinsu suna fasadi suna barna a bayan ƙasa banda kashe mutane yanzu ka duba abun da ake yi irin su zamfara kidnappers ko ana satar ɗan adam wai satar ma hadda sari yadda ake saran kaya a ji a saro kaya a kamfani a zo a sayar su haka ɗan adam bayan an sace shi ya zama kayan kudi to wani sai ya zo ya sari wannan abin din tun da ka iya sato shi to nawa za ka sarar mun da shi a yi ciniki shi ya karba ya tafi ya barka da waɗannan shi kuma shi ne mai ƙoƙarin ya buga waya ya yi magana da 'yan uwanka ya ce a kawo kaza za ga an kama in an ci nasara an kama su za ga wasu su musulmai wasu su kuma ga suna arna haka ake son duniya ya hada su akan abu daya son kudi yanzu bai kabbai iya bambanta su ba sun gamu a cikin laifi fala ya amanu makarallah illa alqaumul khasiru ba masu aminta da tanadin ubangiji sai tababbun mutane masu asara Allah ka tsare ana ce mana lokacin ya karato amma cikin sifofin su fa akwai abubuwa wajen guda ashirin. wanda sifofi ne na masu tababbu masu asara kuma gobe Allah ya kai mu ma karanta su muna fatan ubangiji Allah ya sa gobe kan mu rufe wannan ayar mu shiga wata in Allah ya kai mu gobe insha Allah ka rubuta tambaya don ba ma karban tambaya